na kawo mata abinci na kawo mata lemo da fatan amarya za ta yi magana <laughs> to na gode amona yawa amarya eh, sai ya ce yau ka zama shugaban kasa wani irin mulki za ka bani wallahi haibiya ai kike ma da kasar kin zama kin zama face lady yayi abin da kika ce Allah Allah ko in kika ce ma a nade kasar wallahi <laughs> ai yaji ai abin da kika ce ai na zama kawai ta ce kawai sai abin da kika ce in kika ce ma yau ka abu to yace to kasa yau ka abu <laughs> yan uwana ko ni irin riko zaka masu yan uwanki kowanne yana sai mu anaconda yauwa ga mr president ga face lady yau an haɗu ga face lady ga mr president ni ma na zama mijin hajiya wallahi yau ga face lady ta zo daga abuja ta zo ta gaida sele don haka yanzu na sai mata kaza da nabul mara'i da hangul hamama <laughs> da ɗan gilan gwangwani yauwa amarya ga idan mutum za ka gata ki ka fara gasa ki ai haka tsarin kasa yake yi za ki gaji na ce in na riki ƙasan nan yana fara baki mukami na hauka <laughs> yawa da fatan kuma idan muka ƙara ka a cikin wannan bangaren na duniyar turare za ka so ka ba insha Allah insha Allah insha Allah yanzu ga shawarar maka da zan so in ga yadda kake ci saboda yawan ganin abubuwan kai da kana cin ai ni da kaza zan so ga za ka yi wa wannan ai ni da kaza amana ce <laughs> gaba ɗaya kenan masu kallon mugun ga yadda shakatawa tamu da ta kasance da sha girgirin bau. Nake da trailer da to ne kawai. Me sai ne? Sai ne gidan sai ne a mutum mai sauki kamar kiran ne a gani biya yawo kai ne su. Ba ga labu ki ba. Ban san ke ba me sanadi ki yake. Me da labu ki yake ne. To a yabi ki san a ah, bonga ba. Me bonga? Ki san bonga ba? Me bonga? wannan ba biki primary ba eh. wanga kin san yunwa eh, shi ke wanga Okay, celebrity shi ne hanga. Yawwa, ne an ce celebrity to yunwa ce. A ah, haba. Allah ba. Bai zala. Allah ya Mr. President. Mr. President. Eh? ba mu abu, ai za mu fara abu ne. Sai da shayi. Sai a'a leman nan kina canza min guri Zaki opening yanzu ba